saurare barka da warhaka sashen Hausa ne Studio Kalangu ya so magabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labaru. Kimanin 'yan jarida 25 ne kungiyar 'yan jarida da ke kare hakkin bil Adam take horarwa kan hukumomin gudanarwa da na shari'a domin kare hakkin bil Adam. Karin bayani a cikin labarin. masana kan noma na horar da manoman jihar agadastawa da tilaberi a jihar doso kan hanin amfani da magunonin kashe kwari da ba a san da su ba a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman da ke magana kan cutar alarshi. 'Yan jarida 25 na ya da ma na cikin jihohin kasar niger ne za su samu horo kan hukumomin gudanarwa da na shari'a domin kare hakkin bil'adam. Horon da zai kwashe yau da gobe wanda kungiyar 'yan jarida don kare hakkin bil'adam RGDH ta tsara. A cewar shugaban RGDH wannan taron zai cike gibin 'yan jarida wajen kula da bayanai da suka shafi hakkin bil'adam ibrahim abdu tikire ya yi wa rukaya abdurrahman karin bayani A Niger an gano cewa akwai matsala dangane da wannan batu mai alaka da 'yancin dan adam. A nan bangaren mu na RGDH mun haɗu domin mu ga yadda za mu kawo namu gudunmawa wajen karawa 'yan jarida ilimi a game da wannan batu mai alaka da 'yancin dan adam. A mu gani ya zama wajibi a horar da 'yan jarida na Yamai da na sauran jihohin ƙasa akan hanyoyin gudanarwa da na shari'a waɗanda ke haɓaka 'yancin dan adam. da da 'yan jarida suke da su da farko akwai tsarin mulki na ƙasa akwai kuma dokoki na ƙasa na yanki da ma na ƙasa da ƙasa gaskiya ne akwai waɗannan dokoki amma dole sai 'yan jarida sun ƙara bincikawa domin ƙara samun ƙwarewa wajen yin aiki game da 'yancin ɗan adam Kasancewa tare da duniyar kafofin watsa labarai 'yan jarida da dama na ganin dokar kan aiwata laifuffuka ta yanar gizo a Nijar wani makamashi ne na danniyar muryoyi da ba a yarda da su ba. Cewar ɗan jarida Saidu Jibril, abubuwa da dama da wannan dokar ta tanada sun yi tsanani sosai ya kamata a duba su don kada a keta dokokin incin magana. karin bayani a rahoton Nafisatu Adam. dokar hukunta laifi kan yanar gizo bai dace ba ya kai har inda ake cin zarafin yancin faɗar albarkacin baki sakamakon wannan dokar ya kai inda 'yan jarida da wasu 'yan gwagwarmaya sun yi zaman gidan kaso hakan na kawo matsala sosai saboda ƙasar nijar ta yi babban taki mai mahimmanci ta fuskar 'yancin kafofin ba da labaru 'yan shekarun ga goma na baya-baya game da amincewar tsarin daina hukuntawar laifi ga aikin jaridanci misali misalin bata suna zargi yin laihin wallafa labarin karya a dalilin su shi dan jarida ba za a kai shi gidan kasa ba ko da ma kamun nan na sa ido an kawar da shi wannan dokar duk da hakan tana da dalilin girkinta dangance da ababuwan asha ga batun tsaro da ake fuskanta to amma ta yi tauri ainan akan hukuncin da aka gindaya yana da mahimmanci ƙungiyoyin ma'aikatan jarida sun yunkura domin a kawo gyaran fuska ga wannan dokar. alƙalin riƙon ƙarya ya ayyana kansa a matsayin wanda bai cancanta ba a shari'ar da ke tsakanin zababbun magabatan ƙananan hukumomi da prefen gure a cewar ɗaya daga cikin zababbun da studio kalangu ya tuntuɓa a ta waya da safe mutunatar da ku cewa ba a girka majalisar birnin gure ba jihar zandar a ranar ƙarshe da aka keɓe musu wanda umarni ne daga gwamnati zababbun mashawarta na ganin cewa kamar prefen da ya kamata ya kira wannan taron ne bai yi sa ba saboda haka aka gabatar da ƙarar gaban alkali rikon a garin junju jihar doso muhimman hakkoki da dama na yara ba a kare su ba a cewar daraktan da ke kula da ci gaban mata da kare hakkin yara musamman ma bangaren ilimi da rayuwa maman sani amadu darakta ne da ke kula da ci gaban mata da kare hakkin yara na junju ya yi wa fadal alu bayani à Gungu, la première des choses que vous allez constater, beaucoup de filles. A Gungu, abun farko da zaka lura da shi, iya mata da dama za ka yi ta gani bisa titi suna tallar wasu kayayyaki. Akwai kuma rashin biyan wasu bukatu na yara da ke da mahimmanci kamar ciyarwa tufaya. Rashin su na iya kawo cikas ga rayuwar yaro. Akwai kuma matsalar aurutar da yara ƙanana. Al'ummar tana ganin daidai ne an yarinya tana da shekara goma sha biyu sha uku sha hudu ko da tana ajin kwaleji a mata aure. An ya zan uwayen su kansu ba su san 'yancin yaro ba ba san menene yaro ba wani bin su ne ke zama masu cin zarafi muna aiki da sashen ilmantarwa jami'an tsaro na polis da jandarmeri. don ko akwai wasu kuma halaye na juya hankalin yara ƙanana shekaran jiya ma an samu wani halin satar yaro kanan muna aiki da al'ummomin bisa tsarin da muke cema karfafa iya aiki ta hanyar bada horo ta kayu watakila wannan dubarun su kawo daidaito ga lamarin A jihar Tilaberi, 'yan gudun hijira dubu goma sha biyar na garin Anzuru sun koma garuruwansu tun 21 ga watan Mayu, wannan kuma tsari ne na magabatan ƙasa da na jihar gidaje dubu da ɗari shida ne a cewar rahoton biron osha da aka wallafa a ranar talata mu tunatar da ku cewa wannan gudun hijirar sabilin har-hare da wasu 'yan ta'adda suke kaiwa ne garin su tsakanin 14 da 15 ga watan mayu na shekarar 2021 wa'annan 'yan gudun hijirar sun samu mafaka ne cikin garin tilaberi da cikin garin sakwara inda suka samu tallafi daga fanni-fannin agaji kafin su koma gidajensu a cewar majiyar. haɗakar sarrafa ƙwari a cikin hanyoyin kimar amfanin gona albasa dankalin turawa da tafarnuwa shine dalilin ƙarfafa sanin ma'aikatan faɗaɗa na asali na jihohin agadastawa stawa da tilaberi a doso almusafa ayuba ma'aikaci ne na noma a doso ya bayyana cewa matsalolin da ake samu tare da manoma sun danganta ne da amfani da wasu magunonin kwari da ba a san da su ba da ake yi ƙarin bayani a rahoton ausu abdurrahman matsalan da muke da su ya shafi bangaren cutocin Eh, shibkokin nasu ko kuma kwari wanda suke fuskanta da ma maganin da suke sanya ma kwarin takan yi wata rana manoma da yawa suna sawa fazon wanda gwamnati bata yarda da shi ba ba a yi sartifiyan eh, shi ba ba a san ba daga inda suka siyo shi suna sayan shi ne saman kasuwa wanda abun bai kamaci haka nan ba kenan shine yau mun gane cewa ya da produce wanda manoma ya kamata mu ci gaba da musu foro ko waye kai saboda su san wani irin magani ya kamata su yi amfani da shi kuma saman wani irin kwaro ya kamata su shi da wani irin shubka ce ta kama shi idan saman wannan ne muke nan muna ta ɗaukan foron wannan Bayan gabatar da bayanan siyasa ƙuri'u 129 kan 'yan majalisar dokoki 29 da suka halarci taron ne Prime Minister ya samu amincewarsu. A san cewa 'yan majalisar bangaren adawa sun ƙauracewa wannan taron kafin a jefa ƙuri'u. Uhumudu Muhammadu ya bayyana cewa waɗannan bayanan siyasa ya zo ne tsakanin lokacin da yake da alamun matsaloli da dama. Sai mu saurare shi rahoton da muka samu ga abokanan aikinmu Vuadi Sahel. gabatar da hanyoyin bi ga siyasar mu ta zo gab da wani yanayi na musamman mai kalubalai daban-daban kamar matsalar kwanciyar hankali bugun raunatar kiwon lafiya da coronavirus ta haddasa ga kuma bugun canji yanayi. Ɗaukar alkawalin shugaban jamhuriya da na gwamnati na yin gadan-gadan tare da gamin gambiza na jimilla zuwa ga wa'annan ƙalubalen da sauransu hakika a cikin gabatarwar hanyoyin bi na siyasar mu karara mun fitar da da lalle muna sane da wa'annan ƙalubalen da kuma ɗaukar hanyoyin mafita da suka dace yau waje ba a aiwata kai bakwai na hanyoyin siyasar aiwata ayyuka ta gwamnati da na gabatar muku sun zayyana babi-babi na bukatun ƙasarmu da na mu da za mu sanya a sahun gaba. Tsawon shekarun nan biyar masu zuwa za mu ƙoƙarin himmanta aiwata su. C'est à leur traduction dans les faits que nous allons nous atteler. Cikin manufofin al'adun sa gwamnatin kasar Nijar ya ƙudiri aniyar girka gidajen kallo na jihar Doso ya biyo bayan hulɗar da ke tsakanin Nijar da kasar Luxembourg. A cewar Isufu Bubakar daraktan gidan kallon Doso, wannan gidan gida ne na tarihin Doso. Ƙarin bayani a rahoton da Nana Hadiza Hassan ta ƙara mana. Jiran kallo na jihar Doso an kirkire shi ne a shekara 1997. A farko babu komai a cikinsa, sai da aka nemo bashi domin tattara kayan. Sannan kuma masarautar Doso ta taimaka sosai wajen tattara kayayyakin tarihi da yake muna cikin yanayi na kere-keren kayayyakin ayyuka hannu. Muna ƙoƙari wajen tattara waɗanda rana ta lalata su. Akwai tambura da sauran kaya da na tarihi da aka samu a cikin cikin waɗansu yankuna makomar gidan kallo shine zai kasance a abin alfahari ga dukkan jihar inda za ku samu tarihin jihar ta hanyar gidan kallo matasa suna iya zawa su san suwaye su kuma daga ina suka zo yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Da dama ana maganar alarji ba tare da sanin menene ainihin sa ba, a cewar masana cuta ce da ake iya samu ga abun da bai gamsar da jikinka ba, a cewar Dr. Hamidu Tahiru ƙwararren likita akan alarji a likitar sai a shi lamar da tsabtace muhalli shine mafi kyawawan rigakafin cutar alarji. karin bayani a rahoton Muktar Hamadu. Alerji a rike cewa wani yanayi ne da mutum ke samun kansa a ciki sanadiyar kasancewar wani sinadari mai suna allergen a cikin jikinsa. Wato jiki na bada amsar da ta wuce yadda ya kamata a sanadiyar wannan bakon sinadari cikin jiki wanda a zahiri bai haifar da wata illa ga jiki. Amma jikinmu na amfani da wani bangare na abubuwan kariyarsa domin su yaki wannan sinadari da ake kira allergen. Wannan yanayi na alerjiya ya yake bayyana. Ya danganta da sashen jikin da wannan allergen ya taba. Ana iya samun matsala bangaren lumfashi kamar hoka, raɗaɗi cikin hanci da idanu. Akan fatar jiki, akwai irin wannan yanayi da ake samu sanadiyar cin wasu kayan abinci, shan wasu magunguna ko kuma cizon wasu kwari. Hakan na iya kawo matsala lumfashi. Wasu idan suka ci wasu kayan abinci jikinsu na yin kuraje masu kaikai. Dukan waɗannan abubuwa alamu ne na abin da ake kira alerji da Faransanci. Manifestation de shi. Shin ko sanyi ko zafi ko kuma ƙura suna iya haddasa yanayi na alarji? a rike da cewa alarji matattara ce ta abubuwan da muka gada daga iyaye da kuma muhalli watakila idan mutum na da kwayar halitta mai iya fuskantar wannan alarji kuma ya kasance mutum bai rayuwa cikin wasu halaye na muhalli takan yi yiwa ya rasa nuna alamun alarji ita wannan alarji a halin yanzu an shirya ta a matsayi na hudu na matsalolin rashin lafiya a matsayi na hudu na cututtukan yau da kullum bayan cututtuka masu alaka da zuciya kansar da cutar kanjamau wato sida daga nan zuwa shekarar da hamsin rabin al'umma al'ummar duniya za ta yi fama da alarji ɗaya ko kuma masu yawa a halin da ake ciki a nahiyar turai rabin yawan al'umma na fama da alarji kuma nahiyar afirka ba ta tsira daga wannan matsala ba dokta ko akwai hanyoyin kariya daga wannan yanayi na alarji rigakafin wannan matsala na faruwa ne daga tsabtace muhallin rayuwarmu misali kyankyaso ma da ke cikin ɗakin ku na iya haifar muku da wannan matsala ta alarji akan matela ɗaya akwai kwari har miliyan biyu idan kuka ga kyankyaso ɗaya a gidanku haka na nufin akwai wasu dubu ɓoye so biyu mace da namiji na iya zama sanadiyar haifuwar wasu kyankyason dubu goma a tsawon lokacin rayuwarsu Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce mu kuma assalam. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu gaskiya wannan cuta tana baiwa kaka na tsoro sosai ina iya fahimtar ka ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar kwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro ka gani ko ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya takunkuminka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari. kar mu bari tsoro ya cuta muna. Mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.